wato wannan kuma wata sabuwa <laughs> gafarce da inji yan caca wannan kuma na san maybe mutane da yawa sun gani ina dan tafiya ta facebook last week sai na ga wani labari labarin wata wata yarinya tana bada labarin kanta ta ce ita yarinya ce irin shekarar ta za ta shekara goma sha tara tana university ta fara kenan sai ta samu saurayi shi ma university suna ta soyayya suna ta soyayya haka so ah, gaba su irin middle class family ɗin ne ba wai masu kuɗi ba ba kuma talaka ba tsaka tsakiya da kuna iya komai amma dai yau ku sesa sesa shi ma kuma saurayin haka so kamar iri ɗaya ne abin so suna soya daga baya soyayya ta yawa kai ta girma sai iyaye suka shiga ciki iyaye suka san juna aka zo dan muna son ko kaza kaza eh mu mun sani kaza kaza aka fahimci juna yanda ta magana take faɗa kenan aka gama magana aure bayan an gama zai zo ya gama makaranta ya tafi service da ya tafi service tana yi shi ke ita kuma ta zo ta tana makaranta tana final year sai to ta ce sai ta ce masa ifto kaza kaza sai je ga iya sai ya suka ce a suna so ya gama sabis ya gama sabis dan sai ifto sai a je ya aure suka matsa shi da ita ita dan abin da yake da shi a hannunsa aka je aka kai kayan aure da aka kai kayan aure ta ce yana son ta suna ta murna ita da mamanta suna ta murna a lokacin sun nila kem 3 years ne ina jin ko shi ya gama tana final da tana 22 years aka kayan aure kawai bayan an kakan aure bayan sun ta masu kawo da ansa antis ta suka sa sauran suka ce hmm yanzu yadda kike da kinki da komai da darajar ki amma kuma hakina university ya za a ci wannan ɗan kayan auren aka miki tace akwati biyar aka mata sai tun akwati ɗaya kenan ko tace ya za a yi suka ce mata ya za a yi yadda kima da irin wannan abin haka ake yi aikin farfin wannan gaskiya laifi bai yi ba kaza kaza ha ta ce ce ce shiru duk maman ta suka ce maman ki duba mai ki gani ki ma wai wai wai antis maman ta ce gaskiya ne maman dai ba go irin ta faɗa sai irin ta tashi sai irin a ranta ita ma ta fara jin wani abu a ran da ka ba kawai shikenan sai mama ita ma ta yadda ta ce gaskiya lefan nan bebe mai ta kira yar yar ta ce ita ma ba sai ko abi haukar ta ba ta ce ko lefe bai ta shiga daki ta kira shi a waya daga ce idan da dadi ka san namiji in ya kama ka abin da kake so zaka aure sai aure kuna jin dadi ce ya yi be kin ga kaya abi yayi ta ce lefe bai ba a ah, lefe bai ba ce eh, sai ce ni ba na son laife ka aiko a zuwa dauka a canja kawai abin da ta gaya masa sai ta kashe waya shikenan to ya ta kira mata ɗauka baya ba shikenan tsale suna ta sun gama zuzuga sai suka tafi su ya zo ne yau ya zo gobe zo banga ga ta kira waya bai daga cikin tun um, in yi kira waya ba ta daga sai kira sai ta kira waya sai ta kira ta ta kira waya sai ce masa ba na ce ka zo ka aiko a dauki lefan nan ba an yi saci lokacin kaza ce wai daga sike ta ce ya ce kada ki manta iyayena sun ce in bari sai na gama makaranta za su taimaka min da abin da suka shi da, a bani ne lefan na ka miki in gama sabis su ga matsayinsa irin ka samu aiki kudu sauran su ya ce wallahi da kansa da kuɗin da yake tara na alawi din su ya haɗa yi mata laifi ya ɗauka irin auren da za a yi haɗa kan juna daga baya a saman ta ce ita sam sai ya aiko a zuwa ɗauka ya